بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمي lalle hakika wannan tattaunawa ce wacce ta gudana a jiya kenan wato ranar alhamis shi daga watan al-muharram shekara ta alif da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wacce ta yi daidai da hudu ga watan takwas wato august kenan shekara ta 2022 tattalawar ta kasance ne a wayar tarho da wani wanda ita sirantu da manhaji da da'awa ta 'yan sururiya wanda ya zo yana kokarin ba da kariya ga ainihin jagorori guda biyu manya-manyan jagorori guda biyu na da'awar sururiya a najeriya to za ku ji yadda ta kaya tsakaninmu da shi da kuma nasihar da muka yi mai da kuma bayyana irin guba da ke tare da shi wanda ya tasirantu daga waɗannan masu da'awa guda biyu yan uwa musulmi ga sautin nan bismillah yawwa kada Allah kar ta tsara eh ba zan katse wayar ka ba amma ina shaida maka cewa wayata tana recording din abubuwan da nake tattaunawa da mutane ok ba da mu yawwa na'am ina jin ka yawwa kana ji ko eh na'am eh abin da nake so kaga ne, sai ka fahimta cewa yanzu kaga maganar nan da na fara faɗa maka akan maganar da yayi akan malam Ja'far da Albani Zaria eh na'am Allah ya ji kansa gane da yana A so mamu to kaga tun da suke da'awa da Malam Idris Abdulaziz na yanzu kaga duk da'awar da suke ba su taba kira zuwa cewa a zo to su ja ja da gwamnati ba eh na haka ne wai kai yanzu sai mutum ya ce ya fito da bakinsa ya ce a zo a yi ja in ja da gwamnati sannan yake ba kawariji amma in ya ce a je a yanko kan wasu ayyanannin shugabanni wannan ba ja'in ja ba eh. da gwamnati Ta yanzu a wajen yanzu mutum ya ce mutum ya ce a yanko kan sarki ne, a yanko kan gwamna ne, eh a eh. yanko kan polis ne, duka wannan ba eh. ja'in ja ne da gwamnati ba ko cewa ya fi a shirye yake mu zabura da matasa ni na ji saurari abin tun daga farko har kashe. malam malam ba za a yi wa kowa ƙarya daga cikinsu ba saboda eh. ba a musu wata hasara ta wani abin duniya saboda sun ma riga sun mutu ina fatan ka fahimta eh, abin da nake so abin da ake ganar da kai shine malam Jafar da bakin sa yace ko sun mutu sun ba da wasiya cewa jinin wayannan da ya ambata sun halarta. ka je ka sake eh. sauraron wannan wadu ba ko baka sake ba wannan magana ne kawai a kirye ke zaburar da matasa wannan ita kuma ta alikinta daban sannan kuma cewa da iko bayan ya mutu ya bada a wasiya cewa jinin wa'annan ya halasta arna ne dole sai an yanko kawunan su wannan ita ma daban ina fatan ka fahimta eh. saboda haka ba eh. wai ana magana bane wai saboda wani wata manufa in ban da manufar faɗakar da al'umma cewa su guji wa'annan aƙidoji da wa'annan ra'ayoyi wa'anda suke asali ne na hawarijanci wanda babu sabani akan haka Na'am. Yanzu kana son sai kawai Malam Jafar bayan ya gama cewa a je a yanko kan mutanen nan sai kuma yanzu ya ce to yanzu ni ja nake da gwamnati. <laughs> Aba mana dan uwa kai ka fahimtar abubuwa mana yanda suke. To baka fahimci bayanin ba. Ina jin ka. A lokaci a lokaci me ya faru? Eh, eh. Yanzu muna zamani ne ba mulkin ba ba muna shada da Qur'ani bane. eh ko ba ne ya halasta maka ka sa'a wa sunna yanzu kai din baka shari'a da qur'ani a ya akan kai na da shari'a da qur'ani mana to amma kai karka manta da zuba shari'a da qur'ani ake ba muna ka ce ko ba muna yanzu da muke yin wannan demokradiyya a babin larura ni ba demokradiyya nake yi ba zama musulunci nake yi kai ma shi kake yi to amma kana cikin gwamnatin ba yanzu gashi kuna kira su ma ina cikin kasa ina da cikin kasa kana karkashin mulkin su ko baka karkashin mulkin su ina karkashin mulkin mulkin su mana to kaga ashe ko kana kana ciki a ba ni a matsayin demokradiyya abin da yake na ba demokradiya zarare ne magana zarare ne kaje eh. a matsayin sa eh. na musulmi haƙoƙin da yake a kaina na shugabanni tun da har yanzu eh. a rigar musulunci daga wuyansa ba to har yanzu eh. ina ganin cewa wajibi ne a yi masa ji da biyayya a cikin abin da yake ba saban Allah ba kuma haramun ne a yi eh. masa fito na fito hukuncin wanda ya eh. masa fito na fito ɗaya yake da wanda ya yi fito na fito da sauran waɗanda suka gabata saboda annabi sallama ka'idar da ya bamu cewa shine la ma aqamu fi kuma sala da cewa yi matukar suna yin sallah a cikin kuma eh. yace illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allah burhan wa'annan su ne ka'idojin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu na cewa abu shugaba bai ce mana sai wai wai sai idan suna hukunci da abin da Allah ya saukar kadai ba bai ce mana ko kuma wai sai kuma ai sai yake so na nuna maka cewa ai ba su biyayya ba ai na'am To ina jin ka, kenan kana tare da mu akan cewa su ma za a yi musu biyayya saboda musulmai ne? Ya kawai ne ina nan kuma ba su fita ba da umarni ka saba ba sannan kuma ka zo ka yanzu su ba. To yanzu yanzu kana shiri ne idan Allah ya ta maka kai yanzu yanzu ne ce ce matsalar ka game da shi malam Baffa Hotoro da wa'annan maganganun da yayi me ce ce matsalar ka? Yawwa matsala ta shine kana ji ko Maganar idan mutum ya ce ya faɗi laifin shugaba ya ce abin da shugaba ya yi na eh. addaman kudaden jama'a. Eh na. Bai dace ba. Na. Kar ka ɗauki cewa a wannan ba laifi ba ne. to amma ya za a yi in ɗauki haka bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna min hakan cewa ba daidai ba ne. Kuma sahabbai ma haka eh. suka nuna. Kuma waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa haka suka nuna ya za a yi kuma daga baya. Daga baya kuma in zo in ce in saba musu kuma ina cewa ni ahlus sunna ne. Eh, Annabi sallallahu ya ce mana man arada an saha li bi sultanin fala yubdihi eh. alaniyatan. Eh Annabi sallallahu alaihi ya ce wanda yake son yayi nasiha ga wani shugaba kai ya zo ya yi mata tattariri a cikin mutane ya bayyana ta. Annabi ya ce ka rike hannunsa ka kebance da shi in ya karba shi kenan in bai karba ba kuma ka riga ka sauke abin da yake kanka. In bai baka damar ka da shi kuma kuma ba. shi kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shikenan kuma kowa ne kowa ne dama aka ce ya yi nasihar al Malik alayhi rahmatullah ya ce ya kamata ga wanda yake da hankali ya je wurin shugaba ya yi masa umarni kuma manufa ya yi masa umarni da kyakkyawa kuma ya masa hali daga mummuna kenan mutane ne masu hankali masu mutunci su ne za su gare shi su mai magana wacce take ta jawo ra'ayinsa zuwa ga wani alkhairi ko kuma tsoratar da shi ba kowa ba ne zai iya mikewa ko a cikin mutanen ai akwai waɗanda suke manya su ne kamata su je su same shi amma ba wai an bude kofa ne wai kowa da kowa kowa da kowa da kowa da kowa da da da kowa da kowa cewa kowa da kowa da kowa da take cikin da kowa da da kowa da kowa da la yuhibbu Allahu al min al-su'i a'a ba haka Allah ya ce ba la yuhibbu Allahu eh. al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man zulim to haka Allah ya ce to wanda aka zalunce shi aka ce shi ma ya halatta i faɗa kenan to yanzu a fahimtar ka kenan kana nufin cewa idan shugabanni suka cuce ka wannan ita ce fahimtar da kai wa ayar cewa ka fito ka yi magana na'am malam ka bana ansa wa alaikum salam Allah ka ya kuye ba kai kace ina takura maka ka san inda ka Allah ya sa na fahimta abin ka, naka kana da lada ko ba haka ba na'am Allah karka rame Allah ya datar da mu a wasu mu don kowanne abin da abin mai amfani ka amfanar da wani insha Allah kana da lada a gurin Allah saboda haka karka damu da kiran ka da nake da Allah a ba komai ni ma banda kuɗi ne sai sa ban kira ka ba okay nake ni babban abin da ta yi duk lokacin ni ma'abucin sauraron karatun Sheikh Jafar ne. Allah ta tabbata to duk a musu mamu. To ni babban abin da ma yi bata yi abin da tana yake ta abin nan abu cikin wannan ina cewa cewa wai idan ba a daina sauraron kasukan su ba to Boko Haram ba ta kare ba. Eh na'am. Kuma karatu dukkan su suka saurara suke amfani da shi kuma suke wannan kashe-kashe da abin da dai suke a yanzu haka. Na'am. gani inda an eh, ɗauki nan, abubuwan da ya a matsayin kuskuren da ike da ya a rayuwa kaga da ba matsala amma haka ce wai lalle lalle an daina jin karatukan in ba a daina jin wa na auka ga jin karatukan idan eh kun eh ba wai manufar ita ce wai kawai a ci mutuncin wane ko wane ba Eh, manufar ita ce a bayyana gaskiya a surar da take kana ji na eh. an samu wasu waɗanda suka bi wannan karantarwa kuma suka zo suka kawo mana matsala a Najeriya eh. kana ji na karan kansa shi Muhammad Yusuf shi ma ya yi karatu a wajen wannan malamin Allah madaukaki ya yi kansa. Malam Jafar. yawwa ya yi karatu a wurinsa albanan zare ma ya tabbatar da cewa ya yi karatu a wurin nasa to ka ga ba a kariya aka yi musu ba to kuma ka zo adal misali karar kamar lokaci eh kana ji na inda suka eh, samu inda suka samu sabani da Muhammad Yusuf eh. ne karatun boko ya halasta ko bai halasta ba wannan shine gabobin da suka yi ta wa juna raddi Eh, magana da ake cewa a fitowa a yi ta magana a akan shugabanni ana musu raddi a cikin jama'a ana faɗan aibobinsu a wani lokaci ma har da tsinuwa da sauransu to kaga malaman sunna gaba ɗaya sun ce wannan tafarki ne na khawari daga cikin malaman da muke da su a wannan zamanin ma da za ka ma iya sauraron muryarsu in Allah ya sa in kana so zan iya turo maka akwai irin oh. su al-sheikh ibn baz rahimahullah akwai eh. irin su a sheikh salih al-fawzan akwai irin su a eh. sheikh muhammad ibn salih al-usaimin akwai irin su a sheikh muhammad nasiruddin al-albani Allah madaukaki ya gafarta musu da duk waɗanda suke da waɗanda kuma suke kan tafarkin su sun gayya mana eh. cewa babu yadda za a yi a samu wasu mutane su ɗau makami face sai sun samu wani wanda ya ziga su to kuma hanyar ziga su din nan shine wani ya ɗare mambari da sunan addini ko kuma da sunan nasiha sai ya riga tattakan wa'annan shugabanni to kenan mm. wannan shine asalin asalin a hawarijanci daga zuciya yake sa'annan sai ya fito harshe sa'annan sai hannu ya zartar ko kuma ya ki zartarwa kamar yadda zira take ita ma da na taurari wannan da na taurari eh, malam baffa eh na'am a ƙarshe ce yake duk gaba ɗaya sun ittifaki da boko haram da su albani zaria a cikin abin da su eh, ittifaki da shi ne kawai cewa a cikin wa'annan abubuwa guda goma da ya faɗa ba eh ya ce a daidai wannan lokacin su fito su yaƙi gwamnati suka ce lokaci bai yi ba. Wani da gaskiya an yi haka. Sun fi shadda sun suka yi ra'ayin gaggawa ai ba wai kuskurantar da tafarkin suka yi ba a'a gaggawa aka yi a wajen su gaggawa ne. eh ta dama ya kida ma shirya masa aiki in baka manta ba lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana maka ai akwai abubuwa da dama wannan inda ina da dama dai abin nan amma ya hakura to yanzu yanzu da hadi yanzu haka ai da hadi yanzu ka, ya waje ba akan ba amma me yanzu dole ne ke mun da jihadi ya waje ba akan su akan wayannan shugabannin namu musulmai ya waje ba mai yaka ko me yanzu kan tunti ake lokacin da musu da ya kamata a ce eh, a shari'ar musulunci ko da karfi ko da limana kaga da ayi <laughs> ita shari'ar musulunci Allah ne yake kawo ta ba wai mu ne kawai za mu zo mu cincin mu yi zanga zanga mu kawo ta ba ina fatan ka fahimta ita ce karantar kana ji na kana ji na har yanzu baka fahimci baka fahimci inda karatun ya dosa ba har yanzu mana ita shari'ar musulunci ai Allah ne yake kawo ta ba wai mutane suke jawo ta ba eh To kaga kenan cewa wai a tanaji makamai domin a yaƙi polisawa a yaƙi gwamnati. Wannan abu ne wanda yake na kawani. Kana jina? Kana jina? Eh. Wani malamin da gaske? ba inda ya ce wai a don a yaƙi gwamnati. Me yasa me yasa almajiransa ba su fito su yi mana raddi ba? Abin da eh <laughs> me yasa almajiransa ba su fito su yi mana raddi ba? Me yasa ba su kai mu kotu ba? Suwaye. almajiransa da suke rayuwa ba suna da rai ba me yasa ba su fito sun ce ƙarya muke yi ba cikin ababen da muka faɗa wannan albani zare da yake cewa da mu yusu ɗaya ɗaya ɗaya da mu dadda tsarin su kamar wannan ne eh me yake nufi a wannan ai yan shi'a ne suke zuwa suke taɓa su assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na ce kamar inda nake faɗa maka albani zare yake in suka mana laifi da mu bi su ɗaya ɗaya da mu daddan su eh na'am ko ai ya faɗi wannan maganar ko eh na'am to da su da su ake a wannan lokaci su a cikin suke sun mutu mutane yan shi'a ne ma yan shi'a ne suke zuwa tare mutum yana ta to malam malam da kai kara yace muna kira ga SSS su dauki mataki ko ba haka bane idan ba su kike mana adalci eh kaga kai zafi ne malam kar kai zafi a cikin abin ka san matsalan karatu da karatu ake warware ta ko eh na ah, abin da yasa ka ji muna magana mu muna magana ne eh. a matsayin mu na ahlus sunna wal jama'a insha Allah eh ah, abinda yake a cikin usul na ahlus sunna wal jama'a idan ka dauki littattafan su eh. kama daga sharhu usul i'tiqad ahli sunnati wal jama'a na al-imam al-lalakai kana ji eh. idan ka shiga wannan littafi zaka ga inda ya kakkawo akidu na imaman sunna aqidu su al-imam Ahmad rahimahullah na su Sufyan sauri har na su al al-Bukhari da Sa'ali al-Madini eh ga sunan dai aqidu na ahlus suna wal jama'a in ka shiga wannan littafin zaka gan su eh shine babu wata aqida wacce su kuma su ce ba gaskiya mutane ba sa iya ɗaukar hukunci a hannunsu su zartar da kisa ko su tsayar da wani haddi a karan kansu ko na sai shi amma ba kare kai ba da kai a musulunci inda mutum ya kawo maka haddi ba halika kare kanka akwai kare kai mana amma wannan magana fa cewa yayi za su daddatsa mutane a ina a ina ne aka ce maka ka datsa wani <laughs> a ina ne aka ce abuwan saurare ne saurare ne saurare ne saurare ne saurare ne saurare ne saurare ne saurare ne ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, saurare ne saurare ne ba To me suka yi musu me suka yi musu da yace za su daddatsa su. Yawa sun je sun kashe sun je sun kashe dan mai shiya. A eh? masallaci tafsiri. Yawa to wane kuma wannan magana tana kotu. Idan suna da mutane kana jina kana jina ko ba eh idan sun kashe dan mai shiya. Eh. Ah, to wane ne yake da haƙƙin bin jininsa? gwamnati gwamnati ke da haƙƙin bin sa eh to shine wannan shine karatun har zuwa ranar tashin alkiyama duk wanda ya tsaya maka koma bayan haka to ba maganar suna sunna yake yi ba to shi ne yake yana kira da gwamnati kuma gwamnati yana tsoratar da ita ne cewa to to wa ya ce mai ana ana da mu gwamnati magana da da mun bari eh ashe ba kai na karanta ma hadisi ba annabi ya ce kar mutum yi wa gwamnati irin wannan magana ko abu ko mai abin da ke kana mata magana annabi ne fa ya faɗa da annabi kake yi yanzu a ba ni ba ita ba to shi kenan ai inta hal mawdu kai da baka fahimta hadisin ba to kai da ka fahimta ya hadisin yake nufi yawwa hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce eh, ko ba haka bane idan dai mutum ya zo dai kokarin kashe ka eh ka yake shi ko ba haka bane Eh. in ya kashe ka kai shahada an kai ka kashe shi kuma ka to ai kai yanzu wata magana take daban ni ina ma magana ne akan nasiha kai kuma yanzu kana ma magana akan kisa kana ji na kana ji na kana ji na kana ji na salamu alaikum Salamu alaikum, kana ji na? Salamu alaikum, kana ji na? Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ya kuri ina jin ka sai na zo? ina jin wani gar kaman kana wajen jirgin kasa. Eh ina ga lokacin shi ne aiki. Yau wato kana ji na kai muna magana ne akan yin nasiha ga shugabanni sai ka eh. ni ne ban fahimci hadisin ba to shi eh. ne ka fahimtar da ni sai kuma ka koma maganar a mutum ya kare kansa to ni na eh. fito ne mu ɗauki maganar tunda kaga tattaunawa muke ta ilimi to ya kamata kowace magana muka kama ya kasance mun kai karshenta sai mu shiga watanta ina fatan ka fahimta yawa kamar inda kace ba inda muku bai to sai nake ce da kai annabi ne fa ya hana ka faufau ya ce in dai za ka yi musu nasiha ka je ka same su in eh, sun ba da dama yau wato sun ba da dama ba in sun ba da dama annabi ne ba baka sharadin in sun ba da dama Ha? to yanzu idan ka je ka ce za ka ga gwamna domin ka je ka masa nasiha sai da dama ba ko dama ni ne zan je ko dama ni ne zan je wani ne dama zan je ko kai ne za ka je to kai ne za ka je saurare ne saurare ne saurare ne eh. saurare ne Ah, an samu Anas bin Malik ah, radiyallahu eh, anhu. Wasu tabi'ai ne suka yi gungu suka je suka samu Anas bin Malik. Eh. Wannan hadithin yana da a cikin sahihu Muslim. Eh. Suka kai kuka akan abin da Hajjaj yake yi. Kana ji? Hajjaj ba dan ta'adda ne sosai, shugaba ne kuma dan ta'adda ne dan har sahabbai ya kashe. kana ji na eh. to hajjaj bin yusuf sai wa'annan tabi'ai suka je suka suka yi kuka a wajen anas bin malik sai anas bin eh. malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa da su yasbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun min hmm. eh yake eh. cewa ah, hatta talqaw rabbakum Yace cewa kuma sami'tu hadha min nabiyyikum sai Anas bin eh. Malik radiyallahu anhu yake cewa da su eh. ku yi haƙuri domin babu wani zamani da zai zo muku face na sa ya fi na gaba da shi ya fi sarri yace kuma har ku zo wani baku ku haɗu da ubangijin ku yi haƙuri ku yi hakuri sannan sai kuma na ji wannan magana ne daga annabin kenan da ya da suka ga garajina eh. gungun na ayi, me yasa ba su tafi wajen mutumin ba da kansu sun je sun yi ne magana ai sai suka ga cewa akwai wani na gaba akwai wani mai hankali akwai wani malami da ya kamata ya je ya same shi to amma kuma kaga da suka same shi sai kuma shi bai je din ba ma ya ce shi nan ya sarayar da rayukan sahabban da aka shi bai ce komai ba kana ji wannan hadisi kana ji ko sa'an kuma sa'an kuma hadisin da bari ba ka wannan amsa eh to gayi abin da zaka gaya tun da kai ma ka bani abin nan nace akan akan wannan hadisin da ka kawo eh na'am to me isa su suka je in suka same Anas bin Malik suka ce mata gashi inda zalunci ke yi to a yau kuma yauwa kaga da sai su ma su je su sai su ma su je su mambarin su ko to amma kaga sai ba ba saboda sun san cewa ba a mambari ake gabatar da irin wannan magana ba eh, kana eh. ji na eh. kana ji na sa'an nan kuma wannan hadisin da na kawo maka na ɗazu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rufe bakin duk wanda zai nasiha in dai ba zuwa zai ya same su ba ne fa aka je aka samu Usama bin Zaid radiyallahu an aka ce me eh. yasa ba zai je ya bai je yayi wa Usman radiyallahu anhu magana ba sai Usama bin Zaid ya bude baki yake cewa a na riga na yi magana da shi a asirce ba tare eh. ba tare da na bude wata ƙofa ta sharri wata ya kasance ba na son ya zama ni ne farkon wanda ya bude ta ba sai alkazi iyab rahimahullahu ta'ala ya yi ta'aliki a ƙasan wannan maganar tasa yake cewa abin da Usama yake nufi shine shi ba zai buɗe ƙofar yi wa shugabanni nasiha a bainar jama'a ba. To kaga irin yadda magabata na kwarai suka fahimta kaga ne su kawo sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Oh. Ina fatan ka fahimta. saboda ita ita mas'ala ne mas'ala ta ilimi da ilimi ake warware ta ba wai kawai za mu rika yi wa juna ihu ba ne a kai ina fatan ka fahimta eh to yanzu ina fahimce ka dai ina fahimce ku eh na yanzu ita in dai ka fahimci hadisin in ka fahimci hadisin da kuma eh. maganganun da na kawo maka nan sahabbai eh yawwa na'am yanzu dai abin da ya kamata shine ne eh. kawai mutum in dai nasiha akan mambari sai dai sai cin kuɗin marayu ko kuma cin amanar al'umma ba kyau yawwa yawwa ka gane ka gane ka eh, gane ka eh, gane mutum ya ce sirri eh. ba haramun ne shan giya haramun ne kamar yadda ibn baz rahimahullah ya faɗa amma shi wai shugaban ka kama shi ka ce wai kana yi da shi to wannan gaskiya sunna ta hana amma zaluncin da ike yi misali idan ya eh. buɗe wani kamfani ne ya ce ya yarda a je a kasuwancin riba to yana eh. kan malamai shine su tashi su miƙe su ta gaya wa mutane cewa cin riba haramun ne kuma neman yaƙi ne da Allah su kawo ayoyi su kawo hadisai ina fatan ka fahimta eh, idan da yawwa yawwa shi ma su miƙe su ta wa'azi a kan shi ba tare da sun kama zarafin shugaban ba na'am ina jin ka. yawwa yanzu ne na fara fahimtar ina abin ya dosa yawwa wannan shine manhaji na magabata na kwarai jima ana babban kuskure da suke yi shine dai kawai cewa su kira sunan wane su ce iya zalunci shine yawwa yawwa shine abin da sunna ba ta yarda yawwa shine sunna ba ta yarda da shi ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana ji na afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi fitin jihadi shine mutum ya faɗi magana ta gaskiya a gaban shugaba wanda yake marar adalci. To ai shi ne wannan ɗin da kuke cewa ba kyau din kenan. A to ai ba a gaban shi ake ba. Wannan ai ba a ah, gaban shi ake ba, a gaban talakawan shi ake yi. Ka fahimta fa annabi cewa fa inda a wurinsa a wajen da in yana da bakin magana zai iya ba kansa kariya. Ina fatan ka fahimta. Sai eh, yanzu alal misali malam kana ji ko ina jin ka ina jin ka yanzu da muke zamani na sun riga sun riga sun ruda mana al'umma sosai malam Allah da ya kebo bayin Allah ina jin ka yanzu kamar inda muke zamani na santan nan eh na. kowa yana da dama ya fito ya ce a zabe shi eh ko ba aka ne? ina jin ji a matsayin ka wannan ka san wani ba mutumin kirki bane kuma kana da mabiya a tare da ke wani za ka iya musu su yi bari ko su bari Eh a matsayin wanda yake yake da mabiya ni ba eh, da wasu mabiya eh. wainawa ni abin da nake kira mutane shi ne ba ba ke nake yi ba zo su riko da alqur'ani ina nufin kaman ina fa ina fahimtar ka yawa mutum ne yanzu kamar ni a masallacin da nake jagoranci ina da mutane wanda suke jin magana ta eh na'am to dan iya ce musu a wane da kuke kallon sai, yana da illa guri kaza illa guri kaza saboda haka bai tantance zaman to shugaba ba saboda haka kar mu bada gudunmawa wajen zama wata shugaba sai mu zaɓi wani wani mun kyautata masa san cewa shi mutumin kirki ne. Ok, ina jin ka. To, idan mutum ya aka shi kuma ya Eh to abinda malaman wani ba na ji na kana ji na amma wani mutum eh kana ji na abinda malaman sunna suka faɗa su a Sheikh Ibn Baz su a Sheikh eh. Abdul Razak su a Sheikh eh. ah, Abdullahi bin Gudayyan Allah kana ji na ai ina eh. so in kai ka ne kaga ba na so a ce na faɗi magana daga aljihuna ina so ne eh. in yi magana ya kasance ina da wani magabaci a cikinta eh. abin da wayannan malamai suka suka gaya mana shine bai halasta mutum ya je ya ce zai shigar da kansa cikin wayannan lamurra na neman ƙuri'a ba ya shiga takara ba sai dai idan da nufin cewa idan ya shiga zai canza tsarin ya dawo da shi tsarin musulunci saboda eh. haka idan ka samu wani wanda ya fito ya buɗe bakinsa ya ce lalle yana daga cikin hadafinsa shi ne idan ya kai ga wannan madafan iko in ya zama da ne shugaba to lalle hakika zai canza wannan manufofi na demokaradiyya ga baki ɗayansu a ofishin da zai aiki eh kamar yanzu ya ce shi ba ruwan shi da wani constitution ko mai alkur'ani da sunna da shi zai jagoranci mutane to in ka samu eh. irin wannan ɗan takaran Eh. magana ta su Ibn Baz da Abdulrazak Afifi da Abdullahi bin Gudayyan sai suka yi mana fatawan cewa to babu laifi ka je ka saka masa ƙuri'a shi wannan ɗin shi wannan ɗin da ya ce maka lalle in yazo zai kawar da wannan tsari na kafirci ya tabbatar da abin da eh, Allah yake so saboda haka in ka sami irin shi babu laifi ka kwadaitar da mutane cewa su je su zaɓe shi. Eh. shi na azalimi ne kuma kana ina da dama tsoratar da mutane kai azalimi ai kawai gaba ɗaya kar dama ba za ka je ma ka ɓata lokacin ka kai layi ka ba kato bayan kato ba kawai kai kwanciyar ka a gida kai kwanciyar ka a gida saboda kana son ka tabbatar da zalunci kenan ai eh, eh wannan shine shine matsayar malamai dangane da wannan fitina ta zaɓe amma dai wannan lakin da ya a akwai kure masu yawa a ciki Wace Wannan yake binne eh, da sai jafa da Albani su ne tushen Boko Haram. Nan maganganun da ya gaskiya akwai kuskure su da mu a ciki wanda ya kai sai jafa Dan ni inda ake da gaske ne ko da yanzu na zama dan Boko Haram. Wallahi domin gaskiya malaman nan na ci tirante da zun karatu tukan su. Kuma amma ai da shi kuma koyarwa ne Shi kuma ai to kana jina kana jina. Eh, Wai eh. mutum ya zama ba khawarji ba lalle shi ya dauki makami ya zama irin su Muhammad Yusuf ba. ya ma soki shugaba bahari ya ce mutum ya zama dan ta'adda dan bakawariji haka ma limamu ahmad rahimahullah ya dauki mere ka mutum ya soki shugaba ya yi wata magana marar kyau akan shugaba ya zama dan ya zama bakawariji haka littattafan ahadu sunna wal jama'a na da da na yanzu suke bayyanawa haka malaman sunna suke karantarwa bal akwai wanda ya rantsuwa akwai wanda ya rantsuwa idan ya zalunce ka kamar yadda lamarin ka zuwa ga Allah ba wai ka zo kana gaya wa mutane cewa wani ya zalunce ka to gashi kuma ai da ka ja da mun ja maka ta kasin nan la yuhibbu Allahu bi jahri min alqawli to har yanzu eh. kuma ka sake kofsa malam kana ji na eh jahra bil الله min al من min al القول illa man zulim haka Allah madaukaki eh. to shine ai na fara tattaunawa da kai shin kana eh. nufin cewa wannan ayar ta halasta maka ka fito idan shugaba ya zalunce ka ka fito kai magana da eh, mutane eh shi kenan ma ni ka ga za ka wani tambayar ka nayi tambayar ka nayi tambayar ka nayi bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd eh, yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh A lallai haƙiƙa mu a lokacin da muke kiran mutane zuwa ga riko da alkur'ani da sunna to muna ƙara musu cewa lallai haƙiƙa, riko da alkur'ani da sunnan nan ya kasance a fahimtar magabata na ƙwarai domin duk wanda ya fanɗare duk wanda ya zama ɗan bid'a duk wanda ya zama ɗan bid'a ya karkashe daga tafarkin Allah to ya saba wa fahimtar magabata na ƙwarai ne saba wa fahimtar magabata na kwarai akan nassoshin alkur'ani da sunna to ita ce ita ce kan gaba ita ce kofa ta gaba gaba wajen fitar da mutum wajen sa mutum ya zama ya fita daga tafarki wanda yake ne madagarci to idan aka saurara za a ji dan uwa ya kawo aya sa'annan ya kuma kawowa duk da bai iya kawo ta yadda take ba amma kuma mun ci gyaran sa mun bayyana masa cewa ai Allah cewa ila yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al illa man zulim ba kamar yadda shi yake karantawa ba to kuma mun tambaye shi cewa shine ya fahimci wannan ayar akan cewa idan shugabanni suka zalunci mutum shine zai fito yayi magana ko koyaya to sai bawan Allah bai iya ba da amsa ba ya katse wayarsa to abin da ke cutar da mutane shine su suna ganin cewa su sun isa su fahimci ayoyin alkur'ani ba tare da ba tare da komawa zuwa ga abin da magabata na kwarai suka fahimci alkur'ani ba to dukkan wata matsala a addini dukkan wata fitina da kaga mutane suna yi suna gutsuru tsoma suna a ainihin karanto ayoyin alkur'ani ko harisan annabi sallallahu alaihi wasallama sai kaga kuma suna kan bata to suna kauce wa fahimtar magabata na kwarai ne a shi yasa muke cewa mu dukkan wani ɗan bid'a lalle hakika bid'arsa asalinta ta shine saɓawa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma saɓawa tafarkin magabata na kwarai sabawa tafarkin magabata na kwarai yana kaiwa zuwa ga halaka Abin da aka rawaito malaman tafsiri suka rawaito a wannan aya din wacce wannan dan uwan yake yake faɗa wai ita ce dalilin sa na cewa za a fito a yi magana akan shugabanni to lalle hakika wannan fahimta ce tashi ba fahimta ce ta magabata na kwarai ba ba fahimta ce ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abinda aka rawaito shine an rawaito daga mujahid an rawaito daga mujahid cewa lalle hakika wannan aya an saukar da ita ne game da wanda ya zo baƙunci wanda ya zo bakunci ba a karbi bakuncinsa yadda ya kamata ba ya zo bakunci sai ba a karɓi bakuncinsa ba a kyautata masa a cikin karɓar bakuncin nasa ba to shi ne al'ima wato muzahid ike cewa a babu laifi idan ya fito sai ya ce lalle hakika wani bai kyautata karɓan bakunci na ba wani bai kyauta min ba bai kyautata min ba wannan magana albagawi alaihi rahmatullah ya kawo ta a cikin ma'alimu tanzil haka ma ɓabari shi ma ya kawo ta Allah madaukaki ya gafarta musu to kuma ana fassara ta a matsayin cewa wanda aka zalunce sa wanda aka zalunce sa yana iya roƙon Allah akan wanda ya zalunci ya zalunce shi ya roki Allah madaukaki Allah ka taimake ni akan wane ya zalunce ni to nan ma wa'anda suka faɗa akwai Abdullahi bin Abbas da kuma Qatada wanda ɓabari. ya fito da wannan a cikin tafsirin nasa a haka ma dai har wala yau ana fassara wannan ayar akan wanda ike son a taimake shi akan wanda izalince shi yauwa kamar kai ne yanzu wani ya zalunce ka sai ka nemi taimakon shugaba a wurinsa manufa ka gabatar cewa lalle ne ya zalunce ni ina son a bi min na. to kaga kana neman taimakon wanda zai ainihin taimake ka ne akan azzalumin ka shi ma babu babu matsala kana iya kai korafi a kansa wannan kuma magana ce ta mujahid wacce babari rahimahullahu ta'ala ya kawo a cikin tafsirinsa kenan wanda aka zalunce shi yana neman a taimaka mai akan wanda ya yi masa zalunci to shi ma babu laifi idan ya bayyana ya bayyana wannan magana ko kuma wannan mummunan aiki da aka yi a kansa almuhim za ku gaba inda aka ce wai idan shugaba ya zalunci mutum to yana da damar ya fito akan mumbari ya faɗa ko kuma a wurin shan shayi ko a kasuwa ko a gareji ko ma a ko tsakaninsa ma da matarsa ya fito yana sukar wannan shugaba babu inda wani magabaci ya fassara wannan ayar kenan wannan fassara ce ta yan kalakato fassara ce ta yan to akwai wata ƙira'a akwai wata kuma wato illa man zalama wacce a ɓabari alaihi rahmatullah yace wannan kira'a ce shazza to al da yake ba da ma'anan wannan ƙira'a yake cewa falma'ana ma'ana illa man zalama fi fi'lin aw qawlin fajaru lahu bis-su' sai dai wanda yi zalunci zalunci sai ya aikata wani aiki na zalunci ko wata magana ta zalunci to fajaru lahu bisu min alqaul kuma ku bayyana masa da wata magana marar kyau ma'ana fi ma'anan nahyi an fi'lihi wa tawbihi lahu wa radd alai a cikin magan a cikin ma'anar yin tsoratarwa ko kuma hani daga aikin nasa da ya aikata da kuma ainihin kwabarsa da kuma yi masa raddi da kuma yi masa raddi eh manufa al yace al-ma'ana la yuhibbu Allahu an yuqala liman taba min an-nifaqi alasta nafaqta yake cewa ma'ana shine Allah fa baya san a ce da wanda ya riga ya tuba daga munafunci a ce ashe da can ba kai munafunci ba yace illa man zalama ai aqama ala an-nifaq manufa sai fa wanda i zalunci ya doge ya ci gaba da wanzuwa akan munafunci yawwa to kaga wannan shine abin da malamai suke cewa game da wannan aya la yuhibbullahu Allahu bisu'i jahra min Allah baya san a bayyana wata magana marar kyau eh illa man zulima sai fa wanda aka zalunce shi to wanda aka zalunce shi yana da damar ya fito ya bayyana cewa lalle an zalunce ni kuma ya nemi taimako daga wanda zai iya karban mai wannan haƙƙin nasa e daga wanda zai iya karban mai wannan haƙƙin nasa zai iya zuwa wajen alkali ko ya je wajen shugaba ya gabatar da cewa lalle wane ya zalunce ni ya kwace min fili ko kuma wane ya zalunce ta ya mata auren dole e ko kuma abu makamancin haka amma haka kurin wai ka zo cikin mutane kana, kana maganganu marasa kyau akan shugabanni kuma ka kafa hujja da wannan aya lalle hakika wannan ba fahimta ba ce ta magabata na ƙwarai, fahimta ce ta 'yan ƙato da kuma 'yan boko haram muna roƙon Allah maɗaukaki ya shiryar da mu ya ɗora mu a bisa tafarki wanda yake shine ma nagarci kuma ya kiyaye mu daga aukawa cikin talalabiya ta da kuma fitintunu na 'yan sururiya da suka lalata mana Najeriya suka lalata wa matasa tafarki suka ɗora su akan kuma mummunan tafarki tafarkin hawarijawa tafarkin hawarijawa nas'alullah al'afiyata wassalama wala haula wala quwwata illa billah